masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon ya yi nazari ne game da matsalolin da ke addabar kungiyar kwallon kafa ta kano pilas wadda a baya-bayan nan damar daukar kofin kalubale na najeriya ta kubuce mata to ko menene dalilin haka pilas a ranar 24 ga watan jiya ne dai aka buga wasan karshe a gasar cin kofin kalubale ko kuma itiyo cup a jihar delta ta najeriya wasan da tun a zagayen farko kano pilas ta jefa kwallaye biyu a ragar enugu rangers kafin ta sake jefa ta uku jim kaɗan da dawa daga hutun rabin lokaci amma wani abin mamaki shine kasa da mintuna ashirin na karshen karawar kungiyar enugu rangers ta yunkuro inda ta warware dukkanin kwallaye ukun da pilas ta zura mata abin da ya kai ga bugun fanariti inda daga karshe enugu rangers ta doke pilas da kwallaye hudu da biyu shakka babu wannan kashin da filas ta sha ya jefa magoya bayanta da masu sha'awar kallon kafa a najeriya cikin rudani ganin yadda lamarin ya zo da tamkar almara tuni dai muhawara ta kaure tsakanin magoya baya da masu sharhi inda wasu ke dora alhakin ga sakacin 'yan wasa wasu kuma ke cewa babu mai laifi kamar mai horar da kungiyar sakamakon gaza fito da dabarun rike wasan coach ibrahim musa shine mai horas da kano pilas kuma yawaitar korafe-korafen ne ya sa abubakar isa dan dago ya tambaye shi shin ya aka yi ne aka haihu a ragaya to abubakar kafin mai wasa da rangers na kalle su a league da muka yi 2017-2018 sannan na kalle su a shi aito cup wato fa cup a kano da suka yi da akwa da wasan nan sai zo mana tun da muka fara aito cup wato fa cup ba wasan da ya zo mana da sauki irin wannan wasa ne inu Rangers mm. to alhamdulillah muka samu bal din nan a sauƙaƙe mm. da hikimomi da Allah ya bamu muka amfani da su muka ci 2-0 first half mm. muna dawowa a cikin dressing room na gaya musu kafin mu dafi na ce musu to fa wannan 2-0 ku ɗauka ba mu ci ko ɗaya ba kuma alhamdulillahi ko in ka ga wasan ko ka ji labari ga ana dawa ba su minti kaɗan ba ma ƙara ƙwallo ta uku. ko tsaye mun ga ka riƙe wasan nan ban tare ka ba har eh. kusan minti sama da sittin. Ya wuce sittin saba'in ma da biyar sab ko da hudu. To eh. wannan kai ka bayan mun ci wannan ƙwallon an tafi minti saba'in da ɗaya sai na cewa assistant ina ya tashi da gaba ɗaya wanda suke jiran ko ta kwana. Mm. Da minti a saba'in da hudu ya yi mm. sai na ce a cire wani dan gaba guda daya a cire dan tsakiya guda daya mu kara midfielders guda biyu na cire midfield a cikin gap din guda biyu to da ikon Allah ku haka muka yi aka rubuta za mu cire mutum daya a gaba mutum daya a tsakiya wanda an dike shi ma ya sha wahala mm. shine captain din captain din Murabi Pele saboda yayi aiki kuma sun dake shi za mu cire shi wannan biyu an rubuta an bawa mai canji an daga za a je a canjin nan sai biyu suka fadi wanda ba sa cikin wayannan mutane biyun da muka ce za mu canja kaga dai mun fuskanci wayannan biyun sun gaji so kuma sai ga wasu biyu sai na saurace likitan me je ya saurace tambaye saboda ba ma son bata lokaci suka ce ba za su iya ba to kaga sai muka dawo da wannan canjin da zamu sai muka ce a rubuta wani sai na ce a rubuta wani canjin dole muka canja santar da fenda da ya fita muka canja lamba biyu to kaji abin da ya faru kenan a wannan kafin a wannan canjin aka samu su fitar da suka wayannan biyun kafin su dawo shine aka samu wannan kwallaye guda biyu wannan abin shi mutane da basu eh. kanci mm. abubuwan da suke nufi da mm. muke nufi ba suka ce wai wannan mun kasa canji da wuri ko da dai kocin na filas na da wannan hanzari na cewar matsalar raunin 'yan wasa ce ta rusa masa lissafi a wasan amma magoya bayan kano filas na ganin ba shi da bakin magana inda suke cewa ko kaɗan ba su gamsu da dabarun nasa ba bashir mu'azu jide shine shugaban kungiyar magoya bayan kano filas to ba yadda za a ce kana lidin wasa uku ba ko daya har minti saba'in da wani abu ya kasance cewa ba kai fito da wani tsari wanda zaka depend din wannan kwallayen guda uku ba ko da yan wasan ka sun samu matsala to yana da kyau kai tunanin cewa wanda zaka sako wanda zai rike maka wannan wasan lokacin da aka fara cin kwallo ta daya kaga ana kokari a ƙara ta biyu to ba ba tunaninka cewar ka sako wanda zai zo shi ka ƙara wai karfi a gaba ba kaga in ka kula cewar ana wannan yanayin sai ciri sai sako striker wanda yake gaban dan wasan mace kwallo eh, eh. ba kuma haka ya kamata ba kuma haka ya kamata a bani a fahimta ta hmm. ya kamata a ce ka sako wanda yake zai rike ma kwallon a tsakiya wanda yake in ya rike maka wannan zaka sha da wannan kwallayen kwallayen guda uku Shakka babu dai irin waɗannan tambayoyi ne a zukatan magoya bayan na Kano Pilas, amma sai dai duk da haka kociya Ibrahim Musa ya ce ba su fahimce shi ba ne shi yana bin komai ne da ka'ida. Canjin ka'idoji mm, ake bi. Mm. Eh to shine nake gaya maka ga wanda muka ci canjin nan ba cadanci abubakar je ka shiga ka canji wani ba sai mun rubuta in mun rubuta sai mun mika in mun mika din ma shi ma sai ya duba list din mu sannan kuma ana cikin balna sai ya yi wa lasiman magana lasiman kuma ya kolin attention na santa rafa ya duk wannan ne ya kawo duk wannan shi ya kawo amma wannan sai wasa ya eh, tsaya sai wasa ya tsaya eh. kuma amma duk wannan ba wai hujja bace hmm. a duk wannan ma a farke wannan ballan hmm. abubakar babu wata hujja da za a ce wai rangers sun farke wannan kwallo guda uku da muka ci su to ai kuciya kai kake faɗan haka eh a'a za ka ji mana eh. abin da ya sa hmm. ni da ma aishi shugaba ne dole hmm. ɗau laifi hmm. ko an yi bal mai kyau ko ba a bal mai kyau ba dole a duk abin da ya faru a bal in kai mai kyau ne ma dama dama za a ce yan bal ba kowa ne zai ce coach amma duk da wani abu ya faru na rashin jin daɗi ma'ana kamar irin wannan ba wanda zai ɗau nauyi dama kuma haka ne. duk da waɗannan kalamai na mai horas da kano pilas amma in ji shugaban magoya bayanta ibrahim mu'azu jide akwai alamu da dama da magoya bayan suka lura da su kafin wasan karshen da kuma ranar wasan da suke nuna lallai akwai rashin kwarewa ta zamani ga bangaren horaswa a wasanni da muka yi kamar wasan katsina kamar wasan da muka shi ma na karshe da rangers nan ya haska mana cewa hakika wannan bangaren namu na masu koyarwa suna bukatar a karo musu wanda ke kara taimaka musu saboda gaskiya akwai dan na kasa wannan bangaren domin yanzu kamar yadda bal ta ci gaba wannan bangaren idan kana da shi wanda yake bere sound to zai taimaka maka ga cewa ko da yan wasan ka suna neman su gajiya to za su zai taimaka maka ga cewa an samu abin da ake bukata kamar da tunani aka cinye filas a kwarai da gaske an ga kula tun da aka fara kotun sa bai zauna ba ana lidin ɗinsa 3-0 amma instruction ke bayarwa instruction ke bayarwa mm. suna sa tsare tsadiki ana sa kwallon nan ta daya ana 3-1 mm. tashi yi ma gabaki ɗaya bincin suka tashi suna ganin cewar makaman wasu farke gabaki da mm. kuma Allah ya taimake su saboda gaskiyar magana a dubi a wannan bangaren gaskiya. Suna kan anjima, kabila su ta su da su ma dai masu sharhi na da irin nasu tunani game da koma bayan da filas din ta fuskanta a wasan karshen ismail abba tangalash na cikin 'yan jaridun da suka yi sharhin wasan kai tsaye ta kafafen rediyo a najeriya ba wai akan wannan wasan karshe ba ne idan ka kalli kungiyar kwallon kafa ta kano filas wasan da kano filas take ta buga da abia warriors kaga ita ta fara shiga gaba a wasan nan amma abia warriors ta zo ta warware kwallayenta ta zo ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta kano filas yayin da kuma idan ka duba a wasan da kano filas ta sake buga da katsina gab da na karshe a birnin Legas. filas ta shiga gaba da ci biyu har kusan mintuna 60 da wani abu a cikin wasan nan amma Katsina United ta dawo daga cikin wannan wasan nan. To abin da aka yi tunani shine mai horarwa watakila zai gane matsalolin shi inda zai fito da matsalolin nan yayi aiki a kan shi kafin wasan karshe. Sai aka zo kuma wasan karshe tana gaba da ci uku da nema cikin mintuna goma sha uku kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers ta warware wannan kwallaye kuma ta zo ta sami nasara. Wannan ya nuna ma cewa gaskiya akwai rashin kwarewa da gogewa na masu horarwa. sai dai kuma a nasa bangaren mai horas da kano pilas din coach ibrahim musa ya dora alhakin ga wasu 'yan wasan sa. kamar gola ma ya yi contributing dalilin da ya sa ce ma ya yi contributing shi mana da ya rage canji wannan guda biyu kafin ma ɗayan ya faɗi sai da na ce masa idan ba za ka iya ba ka fita saboda wancan opposite goalkeeper opposite goalkeeper din shi ma da aka ce shi uku cayi ba zai iya ba ya fita to kaga kai ma da kai mana magana canji ɗayan mu da ya rage kafin me na ƙarshen nan ka gari kafin wani can sai mu haƙura da nakacin ko da 10 against 11 mun fi gwamma cewa dan bal din ya fita da shi golan ya zauna ba zai iya bin bal ba ya ci gaba da wasan in ka duba kuma gol din da aka dinga cinsa a wannan ball a wannan match din ball din bai kamata a ce ya ci shi ba sannan a penalty din ma da aka abin da iya na motsi bai kamata a ce shi ma yayi wannan abun ba to kaga da duk daga karshe dai mu muna ba wa mutanen Kano hakuri da ta gwamnatin Kano jihar Kano domin musamman irin goyon bayan da suka ba mu a wannan Aito Cup yayin da mai horas da filas din ke ɗora alhakin shan kashin ga mai tsaron ragarsu amma masu sharhi na ɗora laifin a kansa tare da jefa masa tambayar cewa me yasa bai gano raunin mai tsaron ragar tasa ba da wuri a matsayinsa na mai horaswa ga Ismail Abba Tangalash. Za ga akwai wani abin da mai horarro da 'yan wasa zai yi idan ya kawo za ga watakila an samu sauyi kamar na kama misali da shi Benga gumbote na kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers wanda ya sauya ba kowane mai horarwa bane zai iya sauya ma mai tsaron baya. a cikin wasa kuma a samu sauyi a cikin wasa wannan shine gogewa na wato masu horarwa gaskiya ana matsalan wato gogewa da dabaru na salon wasa yanzu kamar coach abdu mai kaba irin waɗannan irin su imama ba za ba za su zama suna gabanka da ci uku da nema a irin wannan lokacin a ce ha an zo an warware wannan kwallayen ba zai yi wahala saboda irin salansu da kuma irin gogewa da suke da shi. To a tarihi dai shekaru 26 kenan rabon da kano pilas ta buga wasan karshe na cin kofin kalubalen najeriya abin da ya sa magoya baya ke ta shauƙin ganin kungiyar ta kafa tarihi a bana kuma sai gashi an samu saɓani yanzu haka dai kungiyar ta kano pilas ta sanar da cewa kowane ɗan wasa ya tattara inasa inasa har sai ta neme shi to saurare anan shirin zai da aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa dan da gode taimaka wajen haɗa shirin ni Abdurrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.